Sashen Hausar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 14 ga watan Mayu. Bayan labaran duniya za a ji cewa hukumomin tsaro a Najeriya sun damke wani ɗan ƙasar waje da ake zargi da sayarwa 'yan bindiga makamai a ƙasar. Kan jamhuriyar dalburin wanda shi kan shi ya yi bayani irin yadda yake hada-hada da safarar makamai. Za a ji cewa har yanzu a Najeriya ana samun masu ɗaure waɗanda suka fi ƙarfi a gida saboda dalilai iri-iri. They hide me and um, put me into that place. Za kuma a ji cewa kawunan 'yan Najeriya sun rabu kan mutum dokar hana kiwo a fili. kamar kowace ranar juma'a yau ma garba awwal na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan sake jaddada muhimmancin yin allurar rigakafin cutar corona da gwamnatin jamhuriyar kamar ke yi muna kuma tafa da labaran wasanni amma yanzu ga maryan da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A 'yan makonnin da suka gabata, cibiyoyin lafiyar ziran Gaza da suka ji jiki sun yi fama da karuwar yaduwar cutar coronavirus. Hukumomi sun kintsa dakunan da ake tiyata don marasa lafiya. Sun kuma dakatar da ayyukan da ba sa bukatar kula ta musamman tare da tura likitoci wurin marasa lafiyar da ke numfashi da kyar. Sai kuma ga tashin bama-bamai. Tashin hankalin da ya faru a wannan makon tsakanin Isra'ila da shugabannin kungiyar mayakan Hamas a Gaza. ya yi sanadiyar kisan falasdinawa 300 ciki har da yara 27 wasu su 530 kuma saka jikkata a yankin da ya tagayyara hare-haren da isra'ila ta kai ta sama sun ratattaka gidajen zama da gine-gine tare da kona motoci likitoci a fadin yankin mai cunkoso da ke bakin gabar teku yanzu suna sanya gadajen asibiti na kula ta musamman a wasu wurare suna kuma kokarin shawo kan babban kalubalen lafiya da ake fuskanta wato jinyar waɗanda suka samu rauni sakamakon bom da sanya bandeji da kuma yanke kafa ko hannu. a halin da ake ciki kuma dakarun isra'ila na ƙasa sun haɗe da na sama a wani hari da suka kai ziran gazar da safiyar yau juma'a a cewar sojojin ƙasar a wata sanarwa prime minister benjamin netanyahu ya faɗa a wata sanarwa da aka naɗa ta bidiyo cewa hamas za ta ga babban sakamako abin da muke yi kenan kuma za mu ci gaba da yi ta amfani da ƙarfin soja Jami'an Amurka sun ce mutanen da suka kammala yin rigakafin coronavirus za su iya daina sanya takunkumin rufe hanci da baki na kariya su kuma daina ba da tazara a yawancin wurare. Ko da yake har yanzu za a buƙaci sanya takunkuma a cikin ababen hawa na haya gami da asibitoci, gidajen yari da kuma cibiyoyin waɗanda suka rasa matsugunansu. A ƙasar Japan kuma a yau Juma'a aka turawa shugabannin kwamitin gasar wasannin Olympic na guragu da kuma gwamnan Tokyo Yoriko Koike wata takardar korafe-korafe mai ɗauke da sa hannun mutane fiye da dubu ɗari uku da hamsin da ke nema a soke gasar wasannin Olympics ta Tokyo. Ƙasar Japan na fuskantar karuwar yaduwar coronavirus a wurare daban-daban, ciki har da Tokyo inda aka shirya yin gasar wasannin Olympics ɗin da za a fara ranar 23 ga watan Yuli. A halin yanzu, Amurka ce kaɗai ƙasar da tafi indiya yawan waɗanda suka kamu da cutar COVID-19, amma jami'an lafiya sun ce ta yiwu ba a samu rahoton cikakken adadin waɗanda suka kamu da cutar ba a indiya. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a jami'an Afghanistan suka tabbatar da cewa Amurka ta mika wani babban sansanin soja ga sojojin kasar yayin da dakaran Amurkar da na NATO ke barin Afghanistan. Sansanin na a kudancin lardan Kandahar ne kuma a baya kimanin dakaran ƙetare dubu talatin ke cikinsa da kuma masu aikin kwanta ragi a lokacin da yakin Afghanistan na kusan tsawon shekara ashirin ya tsananta. Wani mai magana da yawon ma'aikatar tsaron Afghanistan Fawad Aman ya rubuta ta twitter cewa an dankawa dakarun kasan duk ayyukan sansanin na kandahar a wannan makon sauran kimanin dakaran amurka 2,500 tare da na kawancen neto kusan 7,000 dole za su bar afghanistan ranar 11 ga watan satumba bisa ga umarnin da shugaban amurka joe biden ya bada bayan kwana shida ana fama da matsalar tura mai lamarin da ya janyo fargaba a gidajen mai a wasu sassan amurka an fara tura ma a bututun man da ke gabashin kasar da suka fuskanci kalubale sakamakon wani kutsen yanar gizo da aka dora laifin akan wasu masu kutsen rasha da ake kira dark side a jiya alhamis shugaban amurka joe biden ya yi kira ga masu ababen hawa da kada su damu ya ce wannan matsala ce ta ɗan lokaci kada ku sayi mai fiye da yadda kuke bukata nan da 'yan kwanaki masu zuwa shugaban ya kuma gargaɗi masu gidajen mai akan kada su ƙara farashin man yana mai cewa kada wanda ya yi amfani da wannan yanayin don cin riba. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni inda za a ji cewa hukumomin tsaro a Najeriya sun damƙe wani ɗan ƙasar waje da ake zargi da siyar ma 'yan bindiga makamai a ƙasar. Sani Malumfashi gare ka. A bayan da 'yan ta'addan suka yi wa jami'an tsaro cikakken bayani shine kakakin rundunar 'yan sandan na jihar Zamfara SP Shehu Muhammad ya gabatar da su ga manema labarai a hedikwatar rundunar. To gabanin wannan lokacin ne na keɓe shi inda na nemi jin cikakken bayani eto eh, abin da ya faru kafin kafin su ke gina na 'yan sandan najeriya a tsibirin shi na ganin cewa an yi maganin matsalolin tsaro a jihar zamfara mm. ya tudo da wata runduna ta wadda suka kware wajen yaƙi da ta'addanci zuwa jihar zamfara ƙarƙashin jagorancin bsb hassan jamba sun zo a jihar zamfara tare da haɗin gwiwa da rundunar 'yan sanda ta jihar zamfara ƙarƙashin jagorancin su sabon kwamishinan 'yan sanda cc hussein raji cs da kuma shugaban ƙungiyar mai ta allah alhaji kiriwa muhammad alƙanzuri da kuma ita gwamnatin jihar zamfara su mm. don haɗin gwiwa ne wanda kuma mun samu nasarar kama manya-manyan ainihin 'yan ta'adda masu addaba jihar zamfara da sauran jihohi su kusan talatin da shida amma da waɗanda muka gabata jiya ranar sallah su ne waɗannan guda biyar waɗanda muka gabatar da su kuma muka bayanin su ne agon ayyukan da suka gudanar a jihar zamfara da sauran jihohi wanda cikin su ma akwai kan ƙasar jamhuriyar nijar wanda shi kan shi ya yi bayani irin yadda yake hada-hada da safarar makamai hmm. da harsafai waɗanda ya ce ma sun kai guda ɗari hudu da hamsin waɗanda ya ce da kuma halsakai ba su tarin yawa dubbai. Shehu Aliyu ɗan ƙasar Nijar ne kuma shi ne dillalin muggan makaman wanda aka kama kuma ya bayanai kamar haka. shekaran ka nawa kana wannan sana'a na sarrafa bindigogi da aljashi kana ganin kasar da bindigogi kamar guda nawa a nan kasar najeriya wanda ka shigo da su ina da zan sai da 450 aljashi ba sun kai kamar guda nawa zan sai da shi ma kuma wani bafulatani wanda aka fi sani da suna yalo ɗan jihar Neja ne a nan Najeriya. Ya yi bayanan yadda ƙungiyar tasu take da alaƙa da ƙungiyar Boko Haram. Sunana Abubakar Ali, suna tare da su dogo da Tashalla Ali da Muntari da Alhaji Lai da kuma shugaban boko haram malam sadiki Domin a haɗa gurub ne mu tafi mun ɗauko mutane sai mu rarraba su su boko haram in suka tafi da nasu ba kuɗi suke ansa ba sukan aurar da matan a ƴan uwansu su mazajen kuma a sa su shiga cikin aƙidar nasu in sun iya sai a tafi. Sanshab Malafashi murya Amurka daga Zamfara a Najeriya. A gaida Sani, har yanzu muna Najeriyar inda za a ji cewa duk da ca da kuma ɗaukar matakai da aka yi kwanan baya a ƙasar kan mutanen nan da ke ɗaura yara ko mata a cikin gida saboda wasu dalilansu har yanzu ba a daina wannan mugunyar al'adar ba. Muhammad Nasir gare ka. hukumomi da kuma kungiyoyin fafatukar kare haƙƙin bil'adama da ma na ƙananan yara a najeriya su daɗe suna faɗi tashi ganin cewa an samu raguwar cin zarafin ƙananan yara amma dai har yanzu a iya cewa da saurare na aka ba alal misali shekarar bara an samu mahaifin da ya ɗaure ɗansa cikin dabbobi a jihar kebbi haka ma an samu irin hakan a jihar kano da ma jihar sokoto kuma duk an gurfanar da su gaban kuliya amma dai wannan bai sa aka daina samun irin waɗannan matsalolin ba to wai me ke kawo hakan halilu tambari ahmad shine jami'in kula da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta najeriya a shiyar sokoto ban yawa za ka isko yaren da ake cin zarafin su in an samu rabuwa ce ta ma'aurata kulawa ba da kai wadda yan gehen uwarsu suke ba ko ga hannun uwarsu suke ba wannan matsalar ta sake faruwa a jihar sokoto Sokoto inda wata mata ta rufe ɗayar magajinta wanda tuni ya rasu yarinya mai suna Joy Emmanuel ya kimanin shekara goma sha hudu a cikin keji har tsawon watanni tana azabtar da ita. Na samu zantawa da yarinyar wadda yanzu haka ta samu gata daga makwabtansu kuma sun garzaya da ita a asibiti. They hide me me into that ta ce sun ɓoye ta ne suka saka ta cikin na'urar sayan yaruwa wato firijin wanda baya aiki suka samo kwanon rufi suka rufe ta suka ce nan za ta zauna har abada nan za ta ci nan za ta sha wai dalili mai rikonta tana cewa wai ita mai ya ce to ta yaya wannan yarinya ta samu gata daga makwabta suka ceto ta sunana ta to ita yaran dai lokacin sun ka zo cikin gidan ba mu taba gane ta ba ashe tana nan boye ta boye ta ranar sallah asirin ta tono wata ɗaya ta tattahi ta buɗe wurin ta gane ta ta kama kuwan barawo ku zo gan barawo sai mutane sun ka zo an ka suka tafi safirage sai ta kama don Allah a bata abinci sai an ka kirawo ta ita uwan sai uwan ta ce awo abin da sa ita ta ruye ta wurin an ka ta don me ta ce ba ta da hankali ce to ba ta da hankali shi yasa kin ka ruye ta wurin aya a ta kiro yan sanda ta kama ce don Allah ya hankali ya hankali ku ce to ba abin da za a yi yanzu mu hara ke ta psychiatric mutum mu gani in inda gaske ne an ka dibe ta an ga cewa lahiya take a shan yunwa ne bisa la'akari da cewa duk kokarin da ake yi na kawo raguwar waɗannan matsalolin abin sai ci gaba yake yi to menene mafita yanzu idan an samu rabuwa aure a bar uwa da ɗiyanta illa shi uba sauran responsibility da abin kai ne ya ci gaba da wannan masu lura da al'amura na ganin cewa ko bayan faɗakar da jama'a akan munin yin hakan muddin ba hukunta masu aikata irin wannan laifin ake yi ba horo mai tsanani to da wuya a daina samun aikata irin irin wannan laifin. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad, to daga batun cin zarafi kuma sai na dokar hana kiwo a fili ko open grazing a turance. Inda ake ta samun rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan Najeriya, Madina Dauda, gare ki. Daga dukkan alamu, kawunan 'yan siyasa da masu ruwa da tsaki sun rarrabu akan wannan doka da ta haramta yin kiwo a fili, wanda gwamnonin kudu su goma sha bakwai suka bullo da ita. Gwamnonin sun ba da hujjar cewa batun kiwo a bayyane yakan haifar da rikice-rikice tsakanin al'ummomin da ke karɓar bakuncin makiyaya wanda ke haifar da mutuwar mutane a jihohi da dama. Akan zargi wasu daga cikin makiyayan da aikata wasu laifuka kamar fashi da makami, fyaɗe da satar mutane domin domin neman kuɗin fansa. Sakataren ƙungiyar mu ta Allah kautar hore na ƙasa, Sale Alhassan, ya yi mana ƙarin haske akan matakin da ƙungiyar za ta ɗauka. Za mu kalubalance wannan matakin, za mu je kotu tunda tsarin kasan nan ya ba kowa iko ya yi gudanar da rayuwarsa a bisa doka. A yayin da wasu 'yan arewa ke nuna adawa da matsayin gwamnonin kudin, 'yan majalisar dokokin kasar daga kudu da yammacin kasar sun fito da wata sanarwa mai dauke da sa hannun sakataren kungiyar sanatocin kudu wato SSF ko South South Forum a turanci, Ukwayami Bami Dele daga jihar Ekiti da ke nuna goyon bayan dokar da ta haramta kiwo a fili. Su ma kungiyoyin yarbawa na Afenifere da na 'yan arewa ta tsakiya da ke majalisar dokokin Najeriya da ma na jihohin su ma sun fito da sanarwar goyon bayan dokar Duk da sanarwar da suka fitar na goyon bayan wannan doka, na yi kokarin samun ta bakin sakatarorin masu goyon bayan, amma kokari na ya ci tura. Shi kuwa, sanata mai wakiltar Nasarawa ta Arewa, Abdullahi Adamu, ya ce wannan doka ba daidai ba ne, kuma babu wanda yake da irin wannan hurumin a ƙasa irin ta Najeriya. Kowane gwamna yana da rantsuwa a kan shi, ko ya rantse ne da Ƙur'ani musulmi ne ko ya rantse da Bible eh, in Kirista To rantsuwan na kwana cewa dukkan abin da ka yi duk tattalin da ka tattalin haɗin kan ƙasa kuma za ka tsare martaban tsarin mulkin najeriya ta kowane hali duk abin zai kawo rabuwan ƙasar nan ba za a yi da kai ba najeriya ta mu duka shi ma kwararre a fannin kundin tsarin mulkin kasa barista mai nasara kogo ibrahim umar ya ce kundin tsarin mulkin kasa ya ba kowane ɗan kasa dama na zama a inda duk yake so wannan mataki da gwamnonin kudanci suka ɗauka karan tsaye ne ga tsarin mulkin najeriya sashe na ɗaya da na biyu na tsarin mulkin najeriya sun fito sun yi bayanin cewa duk wata hanya wadda take ta yi karo da tanade-tanaden tsarin mulki wajen gyaran al'amuran kasa haramtacciya hanya ce kuma sashe na goma sha hudu da na goma sha biyar da na goma sha bakwai na tsarin mulkin Najeriya gaba ɗaya sun yi haramci akan duk wani abu wanda zai kawo bambanci ko ma wani irin dalili ne haramtacce ne a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin Najeriya. Shawarar da gwamnonin kudu suka ɗauka na hana kiwo a fili na zuwa ne watanni uku bayan da ƙungiyar gwamnonin Najeriya ta yi hakan. A watan Fabrairu na wannan shekara ne ƙungiyar gwamnoni ta Najeriya ta ce ta cima matsaya akan buƙatar kafa tsarin kiwon dabbobi na zamani wanda zai maye gurbin kiwo a bayyane. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina, kada a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci shida, 25 da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita biyar, Yanzu kuma ga rahoto na musamman. gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta sake karfa allurar rigakafi a faɗin ƙasar na cutar coronavirus sannan kuma da hana cunkoso a duk faɗin ƙasar har ma da rufe waɗansu makarantu da ma inganta waɗansu manyan asibitoci domin kwantar da masu fama da rashin lafiya ta bangaren cutar coronavirus dr adamu kasim babban likita ne a asibitin koyarwa da ke birnin duwala kuma yana ɗaya daga cikin manyan likitoci waɗanda su suke binciken gwagwam kan yanayin da covid-19 take sake ta'azzara a faɗin ƙasar jamhuriyar kamaru maganan alluran rigakafi na na taɓa maganan magana a wancan maganan da muka yi na ce a maganan rigakafi magana ne da ana ta bincike a cigaba da bincike tukunna duk wanda yake so ya yi rigakafi ya yi wanda bai so kuma ya dan tsaya sannan ya yi daga baya don bincike bai kare ba ba maganin da za a ba mutum da ba zai iya kawo mishi dan matsali ba amma in dai zai kawo maka taimako sai ka ga matsalin da zai kawo da taimakon da zai yi wanne fi riba sai ka zabi riba saboda haka a daɗa kiyayewa coronavirus ya bas da ƙasa cak ga baki ɗaya yana ta kisa da aka ce coronavirus ya dawo mutane suka ce kai karya ne to ka san mutane sai sun fara ganin an mutu sannan suke yadda inda a ce coronavirus nan bai kashe kowa da ba wanda ya damu da shi to mutuwan da ake ne ke firgita mutane yanzu saboda haka a rufe samaniya a rufe hanyar ruwa da ƙasa shigowa kamaru ya cancanta a yaka ai kamaru kwaikwayo suke yi in suka ji komai ya wuce su sai su yi su dinga kwaikwayon duk abin da ake yi ba haka za su yi ba ku fara ganin naku meye naku matsalan me yake damun mutanen ƙasan ku a ce za a rufe aiki a ƙasan da mutane dama ba su aiki kowa shi ya fita yake samun abinci amma a rufe inda wannan ciwon ya fito ai dama ba a kamar ya fito ba ai bude hanyar samaniya da bude hanyar ruwa da ƙasa ne kama da wannan ciwon tunda mun san ta inda ya shigo shi mu toshe wayannan gurin saboda wayanda yake ciki in ya riga ya baje har ya yi sanyi kar sabo kuma ya sake shigowa in aka yi haka aka daure aka yi wata ɗaya za ga cewa abin ya sake sanyi ai kamaru sun yi ta kokarin faɗan wannan virus abu ne da mutane ba su yadda ba ba su taurin kai yayyawa a ƙasar ne ba su ji saboda haka da akwai ƙasashen da kafin ka fita ma sai ka samu takardar incin fita a gidanka na yawo ko tafi aiki sai an baka takarda ko a kama ka da yawa mutane ba su da banki balle ka ce za ka kama bankin su ka rufe kuɗi a jikin su suke yawo da kuɗi saboda haka inda ana taba bankin mutane a rufe da kowa ya nutsu. kwaikwayo suke daga gurin canada kwaikwayo suke daga gurin faransa kwaikwayo suke daga gurin america shi virus bai dadewa sati biyu uku ya riga ya mace in aka yi haka aka daure aka yi wata daya za ga cewa abin ya sake sanyi maganan rufe makarantar yan yaran da kake magana ba wa yan yara ba yan yara nawa ne masu ke da coronavirus eske yanzu abin da muke ciki an duba manya tsofaffi matasa da 'yan yara da wani aishi an fara wa'annan gidayawa a duba cewa su waye suka fi wa'annan ciwo ko an rufe wannan makaranta ba da wannan ciwon ba nawa ganin rufe makaranta za rufe a rufe duk makaranta ga baki daya kuma in ana so a koma konfiniman inda ake faɗa a koma ga baki daya in ba ga baki daya ka yi ba duk wasan banza ake wato wannan a rufe wannan makarantar a bude wannan wayanda suke zama a wayannan gidan suna zama suna tafiya makaranta wayanda suke zama a wannan gidan ba su tafiya makaranta amma duk suna haduwa a fatiyar su sai sai duk suna haduwa kasuwa duk suna haduwa gudun wasa saboda haka ba yi wani ba tsayar da komai ba a san cewa coronavirus zai ci gaba da ruruwa maganan shi allura kafin ta kai ba a maganin da za ba mu mutum da zai taimake shi da bai isa kuma ya kawo wani matsala ba inda in ka ba mutum magani kana duba cewa matsalan da zai kawo da taimakon da zai yi wanne ya fi riba in taimakon da zai yi ya fi riba ya fi matsalan riba dole ka baya in kuma matsalan din ya fi riba dole ka kaba da magani saboda haka wannan allurar rigakafi dole a sake a sake duba shi da kyau a sake karanta shi da kyau a ga cewa me za a samu kamar riba a cikin wannan allura in aka soka mutum alluran ko ya shiga gurin coronavirus zai samu ciwon ko ba zai samu ba shi an fara bada wannan ansa in aka soka mishi zai tsare shi ya mishi rigakafi na watanni nawa shi an bada wannan ansa in ba a bada wannan ansa ba kowa ya dauki allura din ba zai san cewa ko ya taimake shi ko bai taimake shi ba saboda haka da akwai aiki da yawa bayan wannan abu duk abin da za a ce da a ci gaba da kiyayewa a ci da wanke hannu a ci da saka mask na rufe baki da hanci duka kar a dinga taro da ba taron da ba alheri a ji a dauko ciwo wannan ya dauka ya ba mu wannan a kiyayewa shi ministan tsayan eh, eh, eh, lafiyan kamaru shi ma kan shi ya san cewa ba za ku ce mutane su je su zauna a gida a kasan da ba aiki da ba zuwa sai sun fita za su samu abin da za su ci ba in suka zauna mai za su ci a gida za su zauna a gida za su mutu da yunwa kuma su mutu coronavirus zuban yunwa zai kashe su saboda haka dole sai an yi tunani ƙasar kamaru ta yi niyan fito da kuɗin da za ta taimaki mutanen da za su zauna a gida in ba tuna wannan ba a san cewa ba yi komai ba dole aiki na nan saboda haka kowa ya wanke hannu da kyau a dinga rufe baki da hanci da numfashin da mayanin baki da hanci kar a yi taron banza da wofi a zauna a gida in ba abin da za a je a yi a waje. Mahama ba Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. yanzu dai ga garba awwal da shiri na gaba. Wasanni a takaice. Har yanzu dai a ƙasar jamhuriyar Kamaru wasannin tsalle da motsa jiki na kasar jamhuriyar kamar da kafu domin yanzu haka shekaru biyu kenan aka kwashe ba gudanar da wasan la liga ba a faɗin kasar kuma an tsayar da buga tamola na tsawon shekaru biyu a faɗin kasar baki ɗaya yadda yanzu haka shugabannin kula-kula ɗin kasar guda ashirin suke kokawa kan wannan matsala malamin kwallon kafa a kasar ta kamaru ko sulemani ya yi ne ƙarin haske kan waɗannan al'amuran da suke faruwa a faɗin ƙasar baki ɗaya malam awal garba kasan rikicin tsakanin shi eh, shugaban league professional ne general semenge eh, mai ritaya da kuma shi eh, shugaban fekafut sa'idu bumbun joya a tsakanin su ne har yanzu an gagara samun jituwa na tafiyar da kwallon kafa yau shekara wajen biyu kenan ba buga kwallon kafa a kamaru shi dai wani jayayya da wani rikici da yake ta tasowa a kullum Muhammad Algarba muryar Amurka daga kasar Kamaru. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. makonnan da suka gabata cibiyoyin lafiyar ziran gaza da suka ji jiki sosai sun yi fama da karuwar yaduwar cutar coronavirus hukumomi sun kintsa dakunan da ake tiyata don marasa lafiya sun kuma dakatar da ayyukan da ba sa bukatar kula ta musamman tare da tura likitoci wurin marasa lafiyar da ke numfashi da kyar sai kuma ga tashin bama mai a wannan makon Jami'an Amurka sun ce mutanen da suka kammala yin rigakafin coronavirus za su iya daina sanya takunkumin rufe hanci da baki na kariya su kuma daina ba da tazara a yawancin wurare. A yau Juma'a jami'an Afghanistan suka tabbatar da cewa Amurka ta mika wani babban sansanin soja ga sojojin ƙasar yayin da dakaran amurka da na neto ke barin Afghanistan. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa shi da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.